وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya da jinjina wa sun tabbatar ma Allah mai girma daukaka da ya nuna mana wannan marice na 29 ga watan Mai miladiya 2022 ga mu a wannan gari na tudun mai tanduko mm. wannan yanki na kwannawa wannan birni mai albarka birni Sokoto dangi shi wani lokal government domin ci gaba ko kuma domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci a wannan garin muna tare da manya-manyan malamai wa'inda suka taso daga kwannawa da kuma wa'inda suke muka sama a nan irin su malam mustapha irin su liman aliyu irin su malam bashiru irin su irin su irin su irin su ga da yawa daga cikinsu har da ɗaya daga cikin an gayi wani angon da aka ce bai jima da aure ba malam shu'aibu abubakar muna da ku Allah subhanahu ta'ala ya sanya ma wannan aure albarka Allah ya ba su zuriya ba. ga dare na yi ga kuma malam rabi alkanci garba ya yi muna wa'azi alhamdulillah jan hankalin mu zuwa ga kulawa da addini Allah kulawa da musulunci kulawa da wannan ibada da aka rike mu akanta ga kuma hadari yana tasowa haka haka sai ni ga ya kamata mu karanci sura gajeruwa mu gani ko adadin zai ba mu dama kammala wannan sura mai aya guda takwas ne kadai amma kuma wannan sura sura ce ta tisa'in da biyar wadda ke dauke da bayani game da abin da ya shafi darajar makka allah yana cewa wate ne بسم الله الرحمن الرحيم نعم والتين والزيتون Allah ce bismillahir rahmanir rahim wattini ina rasuwa da attin ikin borai zaitun ina rasuwa da ikin zaitun wanda ke ake tasa mai ga jikinsa ina rasuwa da wayna itatuwa guda biyu malamai na sabani wasu sun fassara irin wannan fasar da muka ambata da yawa wanda shine jumhurin malamai game da wattini zaitun wasu kuma suna fassara su da wasu fassarori daban-daban da ba lokacin da zamu kawo su amma dai wata wannan fasara ita ce tafi inganci kuma ita ce tafi yawa a bakunan malamai a cikin littafin tafsiri sun fi rinja da wannan fasara wattini wa zaitun ina rasuwa da attin wato borai wa zaitun ina rasuwa da azaitun. suna da kima suna da daraja shi yasa Allah ke rantsuwa da su annabi ya ambace su da cewa wato ya ambace azaitun da a shajara al-mubaraka ce mai albarka na'am ونور سينين وطور سينين إن رسول الطور سينين wato wannan dutsen mai albarka an ce a so ana nufin dutsen da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ana nufin mai albarka wasu ko suka ana nufin sai gurin da wannan dutsen yake wasu ko suka ce ana nufin da a wato dore shine wannan dutsen sinin shi kuma yana nufin dutse wanda yake bai da duwatsu wanda ke kusa ga wannan babban dutsen da Allah mai girma daukaka ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aka jingina wannan dutsen da annabi Musa ya yi magana zuwa gare shi da wancan dutsen da ba ya yi itace wani lokaci a sinin wani rahi ne kusa ga wannan dutsen to amma dai a takaice dai Allah na rantsuwa da wannan dutsen wanda Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wa salam lokacin da annabi Musa ya magana da Allah yake cewa rabbi arini anzuru ilayka ya Allah ka bari dama in kalle ka Allah ke masa lan tarani ba za ka iya gani na ba wa hadha al lamin Allah ya ce wa hadha al-balad amin muna rantsuwa ina rantsuwa da wannan gari amintaccen gari gari mai daraja gari mai kima shine garin Makka amintaccen garin da Allah ya amintar da shi babu tsoro a cikinsa babu tashi hankali a cikinsa babu girgita a cikinsa babu tsoron yankin nabin babu tsoron ɗan ta'adda babu tsoron dukkan wani abun da ake tsoro Allah ya kare garin Makka hmm. ina rantsuwa da wannan garin amintacce wanda ke nuna ma darajar Makka yake nuna ma darajar Madina hmm. yake nuna ma darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin shi amintacce ne tun lokacin jahiliya ana ce masa amin gashi kuma ka aiko shi cikin gari al-amin aka ba shi littafi mai girma mai daraja aka ba shi addini mai karkar da zaman lafiya wa hadhal baladil amin da wannan garin mai girma wanda shi ke nuna muna darajar wannan gari yake nuna muna mu kuma ahli sunna mu kara gode ma Allah domin Allah ya ba mu makka ya dauka ahli suna ya ba suke rike da makka madina ahli suna suke rike da madina alhamdulillah ahli suna mu gode ma Allah a domin Allah yana son makka baya bari kyan a su rike makka baya bari mushrikai su rike makka don kami a yi zo Allah Allah ke ba ka ke ba maka kariya shi yasa duk wanda ya dauko ta dariƙa ta shirme shirme da kwashe kwashe bai da wurin zama a marka duk wanda ya sauko wata aƙida wadda ba ta da zama a littafin Allah ba ta da mazauna a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya da mazauni a marka sai dai ya koma can ko dai ya koma Morocco ko ya koma Karbala ko ya koma Burkina ko ya koma ko ya koma ko ya koma ba dai maka maka maka ta ali sunna ce kuma dole sai ka je aiki haji don mutunci ake sai ka je in ka je kana cewa ba na biyan dan izala sallah kana zuwa maka dole sai ka bi dan izala domin su ne dukkan izala ake da maka dole sai ka bi shi sai dai ka dawo ka kama shi mai dan izala a arena ba a biya sai sallah amma kuma ka je can ka bi limamin maka dan izala ka bi limamin madina dan izala ka izala ka rubuta ran kenan na'am لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم للين موهل تيموتون في أحسن تقويم أتكي ما في كيو دي دي توا أكي يتدكون نوع لا بيالو إذا نوع لا بيالو كما هو لا بيالو أنو لا بيالو كانت بيالا بيالو غابو كل لا بيالو ka sa abin da ke cutarwa ba za ka yi ba ka sa abin da ke amfani ka za ka yi kokari ne ka sa wannan shi ne babanka ka sa wannan yake mahaifiyarka ba yi ka kamar dabba ba ba ruwa ne da mahaifi ne ba ruwa ne da baba ne shi ne da ya balaga to kowa na shi na to sai kai aka yi ka mai hankali ka sa abin da ya kamata ga hankali kwakwalwa ga tura mai kyau aka yi ka kai wanda Allah ya wa wanda ya gode ma Allah ya ada ku gode ma ka Allah Allah ya karrama ku Wala laqad karramna bani adama Wala laqad karramna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ce mu karrama bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri muka daga su muka ɗaukaka su a cikin tudu da cikin teku su ne ke tafiya a tudu saman motoci in ka diba dan adam ne saman jirgi na sama in ka diba dan adam ne saman jirgi na ruwa in ka diba dan adam ne a na bisa keke dan adam ne bisa mashin dan adam ne haka duk wani abu da ke gani na karramawa za ka ga dan adam ne wannan karramawa ce Allah karrama ku gode ma Allah wala kada khalaqal insana fi ahsani mu halice mutum a cikin mafi kyawun halitta sai Allah ya ce لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين duka wannan abin da Allah ya wada Adam ya yi shi da kyakkyawar sura da kyakkyawar hankali da fahimta da ganewa sannan kuma sun mara da nahu asfala safilina sai muka mayar da shi kasa kasa malamai sai maganganu da yawa karkashin sun maradin na ba da safiri na abu ja'far muhammadu ibn jarir ne tabari ya ja da cewa sun da na ba da da na muka mai shi tsoho tukutuku da yana da sura mai kyau za ka gane shi da allah ya shi sura mai kyau fuska mai kyau jiki mai kyau ga kwari da shi sannu sannu sannu sai kaga ya fara dan kodewa ya fara dan tomewa ya fara daga nan sai kaga kuma ya koma asfara safili ne ya riga ya tsufa da ta in mace ce kyakkyawa yau in ka kalle ta ina ba ba kyau sai dai in uwarka ta ka rinka kyautata mata kawai saboda waka amma ba don kyau ba idan matar ka ta to sai dai ka ta hakuri da ita yanzu ka saboda biya sun yawa amma ba don kyau ba da in don kyau ka aure yanzu an gama kuma haka namiji da kato na gashi da jiki mai kyau yana iya wato fuskantar kowa da karfi ga karfin tuwo gashi ga karfin kwakwalwa duka sanne sanne sai kaga kwakwalwa ta rage kaifi karfin jikin ya rage abin da ke iya daukawa yanzu bai iyawa dan tafiyar da ke iyawa daga nan zuwa ta yanzu kuma bai iyawa dan ya hauka da kaga yana hauka kuma bai iyawa sai da ana lalabawa sannu sannu karshe sun mara na ba a tsara sabiya sai kuma kamar ɗan yaro yadda ɗan yaro komai sai ai mai to shi ma sai ai masa wannan wannan shine ita ce fasara ta farko ta ibn jarir ne saboi ibn kasir a dimaske shi kuma sai ce a sun mara na ba a tsara sabilina daga nan muka mai shi shi kasan kasan shi ne cikin wutar jihar nawa. Ibn kiran wancan da aka ce khalaqal insana fi ahsani min ina nufin kare akai kare lafiya lau ga jikinsa lafiya lau ga kwakwalwa lafiya lau ga fuska lafiya lau ga shi haka ya yi komi hankali da komi lafiya lau amma kuma sai kibiya Allah Kashe sai muka je muka kada shi cikin wuta iyakar kakkaci da wadatarci a ce ka rayu a duniya kashe kuma kashi shiga wuta duk abu da ka samu a duniyar nan ka yi shugaban kasa ko ko ka yi gwamna ko ka yi sanata ko ka yi minista ko ka zama shayar ko ka zama dokta ko ka zama profesa ko ka zama duk abu da za ka zama karshe ka shiga wuta an yi aikin banza duk abu da za ka yi a nan duniyar to ya zama shi ne sila zuwa ga shiga ta aljanna idan ya zama ka samu duk mukamin da ake samu duniya amma ƙarshe wuta kai wallahi iya hasara ga gama asara domin kwana nawa za ka iya duniyar nan kuma daɗin ma kwana nawa ne kadara Allah ya sa ka shekara saba'in a duniya cikin saba'in yadda shekaru ba baka san daɗi ba wannan lokaci. sanda ka ɗan fara sanin daɗi to shi kenan daga shekara goma sha biyar zuwa shekara ashirin to daga nan ka fara jin daɗi to sai a ta tafiya ta tafiya zuwa shekara arba'in shekara hamsin to dukkin daɗi ya ƙare kana kawo tetti yanzu sai dai a dunguza kawai babu daɗi wata za ta kawo hari taiko zai kawo hari shuga zai kawo hari wane ne zai kawo hari eh, matsalar kefane matsalar iyali matsalar wane ne duka zuciya kullum cikin baki sai kaga hawan jini kawai na ta hawa daga nan kuma kullum ka zama abokin likita babu wani daɗi kenan idan ya Allah ya sa kana da kuɗi sai ka rika biyan ɗaukar kuɗi kana zuwa kasashen waje likitocin Najeriya duk ba ishe ka ba sai ka kwashi kuɗi ka yi ka je kasar waje ko da yake zuwa guje kuma sai ka yake ba abun gaba sai ka yake kuma likitan da zai diba ka kuma ɗan Najeriya na wanga da ka gudu shi zai diba ka kuma kaga ka kashe kuɗin ka gaban za ka je ta kuma ɗan Najeriya ya diba ka kuma ka je ka kashe kuɗin ka ga kuɗin jirgi na talasfa ga kuma kuɗin da za ka kashe wani likitancin da ga na dawowa ga na abincin su ga na zama wata za na hotel inda za ka sauka ga ni ka kashe kuɗi ka dawo sai ga harajin da za ka biya a can sai ka dawo najeriya ko da ke dawo najeriya kuma an yi maki ta ce a yakin bai yi ba sai ka ga wani kawai talaka ya je najeriya a yi mai yaki sai ka gani shi lafiya lau shi bai kashe wani yankin kuɗi ba kashi allah ya ba shi lafiya don ka za allah kama da lafiya to ya jin daɗi a duniya idan Allah ya sa ka samu dukiya baka bi Allah ba ka gama yawo wallahi in ka samu mulki baka bi Allah ba ka gama yawo Allah ya baka dukiya yi maza maza sai aljanna yi maza maza taimaka ma al'umma taimaka ma makota taimaka ma malama addini taimaka ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama je ka gina gado je ka yi wani aiki alkhairi wanda ko da ka mutu alkhairi zai rika kaiwa cikin kabarin ka wallahi je ka yi wanda in ba haka ba za ka mutu ba da su gada so hau wannan dukiyar ba lada ba lada na dukiyar su ke kai ka bida musu kai ku kana tana tambaye ka alhaji ina ka samu ga dukiya sai ka bayani ya ka kashe ta sai ka bayani ya kai kaza kila na kila ba mamaki lokacin da ta biyo da ka kasa ke hanya ka ta hanya sai a kama kamsarka su ko magana suna ta suna ke halan balan kai kokara ta na dukanka ya Allah shirya shi na lokacin da ke cewa sun mara da na ba da sabilin shi ne muka mai da shi ƙasa ƙasa shi ne lokacin da ya zama bai bi Allah ba sai muka mai sai shi shiga cikin wuta wanda shi wuta ya zama ƙasa ƙasa Allah ka kare a wata kusa ce malamai daga cikin masu tafsiri kuma kama da Kari ya kawo na fasar a zama shari shi ma ya kawo na fasar imamu kwasabi ya kawo na fasar suka ce abin da ke nufi sun marar da zafi a asfala tafili muka mai da shi mafi zaman kasan kaskantattu suka ce shi ne Allah ya yi ka da sura mai kyau Allah ya yi ka da hankali ya yi ka mutum ya ba dabba ba ya yi ka mai hankali ba mara hankali ba mahaukaci mai fintar raga ba yayi ka lafiya lau ba mara lafiya ba ga ka da hankali ga ka da lafiya lau yayi ka amma kuma sai ka dau hanyar sabo Allah ka koma asfala sabili sai ka zama kana sabo Allah ga hankali ga komi Allah ya maka sun matar na ku asfala sabili sai zama kasan kasa kaskantattu ya zama kaskantacce kaskantacce mai saba ma Allah walakantacce mai barin tauhidi walakantacce mai barin biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai saba ma manzo Allah mai saba ma iyaye mai ce amana bayin Allah mai zalunci mai ce amana talaka mai ce amana marayu mai ce amana makota mai zagin makota kaskantacce walakantacce mai kwatar lodi zuwa jahannama sun maradada na ku asfala sabilina sai koma kasa ba dukkan wannan hikimar da Allah yi masa ya yi shi lafiya da ya yi shi mai hankali amma duk ƙarshe ka tukuncin da ya ba Allah sai koma cikin masu sabon Allah sai ka ji an ce mutum guda Allah ya ɗauko mukami ya ba shi musulmi na yana sallah yana fuskanta da kibla yi sallah ya ce ya yi da alƙur'ani ya ce ya yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana salati ya ce yana da zuwa alƙur'ani ya ce yana sallah yana zuwa aikin haji yana azumi duk haka duk da shi aka yi amma kuma sai kaga ya je yanzu yanzu na an yi mai bota da wai biliya talatin ya sace duka da talakawa biliya ba yanzu ma da fiye ya kara gaya ya Allah wanda ya sace biliyan tamanin ba ma talatin ba tamanin biliya ba yanzu tudun tudun tatu aka zo aka raba ko da biliyan gudana ai kowa ya hito da sahihin kakkali huska sai ka gane an raba biliyan tamanin biliyan daya eh tudun mai tadu biliya guda ba tamanin ba a dauko guda cikin tamanin din ga zo a raba ma duk wanda cikin garin ga wai da sayin kakau yana dariya sai kai zamani an ce mai da aljanna da doka to guda ya sake su ai kaga tun marar na kwakwara sabilina domin iya walakanci Allah ya tuwa ba a fere ya baka mukami ya baka matsayi ya zama cikin mutane har kai ana ganin ka shugaba ne kila kai minista ne kila kai wani darakta ne kila da famana sakatare ne kila ciyawa local government kila gwamna kila shugaban kasa kila wani minista ko wane ne dai Allah da ku mukami ya baka ga mutane da yawa suna son ku da Allah bai ba su amma ya baka sannan kai kuma ka san don tambada dai lalatacce sai ka zama rawo sun mara na ba su da sabili ne ke ya koma kasar kaskantattu walakantacce barawo ina fata gane wannan yau Allah ya yi ka mai hankali ya yi ka lafiya ya yi ba hankali ya yi ba kunnuwa ya yi ba komi sai kuma ka zama mazinaci mazinaci ka zama asfarata fili na kenan ko ka zama makaryaci ka zama asfarata fili na kenan ko ka zama baka ganin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zagi manzo Allah kace to mi ruwa ka ba ni dai tunda ban yi ba ai ba ku ni kai sauko ko a zagi annabi Muhammadu da ka zo da wai kace Allah wa dai wanda ya kashe ta amma ba kace Allah wa dai wanda ya ya zagi manzo Allah ba kuma kai mata ka na shugaba ba eh yanzu wanda ya faru aiki ne daga Abuja ya shigo jirgi ya sheko da ya ji an kashe wata ta zagi manzo Allah da ya zo ya kira toki ya zauna da fi yake ku yi haƙuri ba da sani na ba wallahi da na sani ba a kashe ta su ko malamai da ya kira su ne ya ce musu ce musu ya to ya za a yanzu kun ga wanga ku matsala a kashe ta wato ya za a yanzu malamai suka ce yadda za a yi gudana a hana zagin manzon Allah muku shi kenan amma da zaran ba a bar zagin manzon Allah ba muku ba a bari kashewa ana zagin manzo Allah muna kashe wanda zagin manzo Allah ko ran gida wara in kai tsoron su kakai to kaji tsoron su can mu ba mu tsoron kowa wallahi in dai game da manzo Allah ne wallahi ba dan mace da ta aka duka aka haifa wanda muke ji tsoron ta ana zagin manzo Allah wanda zagin manzo Allah in dai mun ga kashewa mu kai in ko ya gudu wannan kuma ta mu bashi da Allah ta amma dai gashi muna gani ya ga ya zagi manzo Allah kaga mai ya wallahi kana zuwa lahira yanzu sai ka jana cewa a ah, ai bai kamata a doka a hannu ba eh ya kamata a ɗauki mataki a kai ga hukuma domin doka to ai babu wata doka ai sai ta hannun ne inda akwai doka da sai mu kai ma dokar da yake amma tunda babu doka sai ta hannu to ta hannu za a yi inda akwai dokar mutum nawa ya zagi mazo Allah ya yanzu yana yana shakatawa ita wannan yanzu da ake ba a samu mujahidu da suka kai da lahira ba yanzu da kana yin gida tun da sukan dada suke da suna bukatar mai zaki mazu Allah a karrara shi haka da haka za a yi ko to saboda ka kuna hana wato ko ana zaki mazu Allah muna kashewa in kuna bukatar ka a kashe ka a zaki mazu Allah mu ba ma saukata amma ka ka saukane mu ba ku da annabi da muka zaki ba mu zaki annabi kowa ba ku da wani wanda muka zagi don mu zagi ba addini ba ne gare mu a'a mu abin da muke yi kawai bukatar da kai addini in ya ma daidai ka sha in bai ma daidai ba get out a maka yi mun wuce abu shi ke da da dada na bu asfala safilina muka mai sai kasan kasan kaskantattu yau ka dibi halin yan najeriya sai kaga kamar zalunci kamar ya zama musu kamar jini na ana ganin wannan mai dan dama dama na an sai ka ce kai goma wancan ma wallahi ana ganin wannan kai adili na mai adalci ne mai kaza mai kaza can jima, kuma sai kaga kila goma ma wancan da shi haka Najeriya ta zama kowa kaga yana fafutuka ya kai ga mukami to sai yake ya kai ga mukami kawai yadda zai samu ya murkushe kayan mutane ya samu dukiya ya sata ya sata ya sace abin da ma bai iya tanyewa don hauka abin da ba ka ma iya tanyewa ɗaya ka ba ka iya tanyewa kawai ya tsata don dai kawai kara ma kai ne bala'i a lahira duka yan najeriya ke. kuma wannan ba ba wai yan siyasa ka ba muna faɗi gaskiya siyasa don shi na kowa ka gari amma wallahi je ka bincika ka jiya yan kasuwar mu irin wani ta'addanci ne ya ba a yi kasuwa an kasuwa sai ka ga tumaturi wannan babban na dan karami na aza kasa an dauko ni katti katti ban ya aza sama mai sai da dankali shi ma haka yake yi ya kanana kasa katti sama shi yasa Allah ka zo ku minitoci katti katti barayi kuko kura kasa don haka kun kai a kasuwa sai ku aza manya sama kankana ko kasa an danne su kai ma sai a danne ka wallahi ya ka bincika da jami'in yan kasuwa ke yi haka mafi mai faci haka a nan an karo karo ba fi tamashi an karo karo a wanga yanzu an karo karo kawai kada zuwa kai da gaske ka bisa hanya kawai shi abu da ke so dole ne ka bashi hanya ya wuce a da kana yi da baka bashi hanya ba sai ya zage ka wuce ka diba ka dauka makarta zunubi mutum wa ‘yan karo wasu da zaga bisa hanya wani lokaci kuma ka yi da ɗan kawo kawo ka inda za ka kai ne sai an yi shiri a gashi kana ana kama hanya sai ka gina ma soki wallahi ko hanya wani sota to ba ka wata gidan kuma ka baka kudi muni ta nisa kawai ya bata ba mala haka muke haka ake to a yi ɗan kasuwa a ji wa'in duka masu neman duniya dawo masallaci Da dawo masallaci ka gani abu da ka faruwa wani malami na aka tura tafsiri ya je ya yi tafsiri ya yi tafsiri aka tara kuɗi aka tara kuɗi sai aka kira shugaban ƙungiya aka ba shi aka ce to gashi ya ba malam mai tafsiri dubu hamsin na alarama dubu ishirin malami mai tafsiri dubu talatin wani bawa Allah kawai ke a ba mana sai shi wanga sai ce ya ce to sai zo ya ɗauki dubu goma cikin na na mai tausiri ya ɗauki dubu biyar cikin na alaramba <laughs> ya tashi da sha biyar to shi wai ya yi adalci wani ya adalci a kan ya yi adalci to akwai limamin da aka kawo kudi aka ce wai nan kudin a ba a ba limamin ba shugaban kwamiti shugaban kwamitin masallaci aka ce liman dubu hamsin a gani ladan dubu talatin a ibi liman dubu talatin ladan dubu ishirin nawa kenan dubu dari aka kankara ma shugaban kwamiti na masallaci shugaban kwamiti sai do sai dubu mai hamsin sai ɗauki dubu ishirin cikin nashi sai ba mai talatin shi kuma mai talatin sai dauki dubu goma sai ba mai ishirin shi ya tashi nawa yanzu talatin shi kuma mai ishirin sai dauki dubu biyar sai ta ce talatin da biyar lima na nawa na talatin kan ya suruka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai shugaban kungiya shi ko shugaban kungiya idan aka zo aka tara kuɗi aka yi kaza da kaza aka kawo shi matsayin shugaban kungiya na to da an kawo sai ka je eh, an kawo an ce mai to gashi gashi ga kawo ina kuɗi ga su kira ɗaya sakatare ya kai bismillah sai zo to an yi mana a rubuto muna kaza da kaza sai a rubuto sai a rubuto mai cek zai sa bismillah ya sa hannu bisa cek a ji a hidda kudi daga yaji ka sai sai je daga shi sai wannan ma'ajin nasa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to don Allah waɗanda ke da addini waɗanda bangaren addini ba a samu aminci ba ba a samu amana ba don Allah maganin siyasa za mu samu wannan wanda ke jagora addini kai akwai liman ba da aka kama ka ce ya raba da shi da na'ibi na da ladanai da ya je gida ya aje eh, abin da aka bashi gaba ɗaya da kawai a shela dan ya gani ya ga da aka bashi sai dana ce mara da adini da sauye ce ake kaba ta Allah akbar to don Allah al'umma ke haka ya kuke tsammanin shugabannin mutu zama ya kuke tsammanin masu kudin mutu zama shi mai addinin bai da amana talaka bai da amana to ya kuke tsammanin ga shugabannin wannan wajibi ne mu gyara gaba daya sun marar na ku asfala safili da muka mai sai kasa kasa kaskantattu na'am إلا waccan tsufan da sun kai ma ko da sun tsohuwar fasara imam eh, eh, ibn jarir ne tabari cewa ya tsufa yanzu to za a rubuta mai lada kamar yana yaro hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ya sa kana matashin ka kana biyar Allah kana wa manzo Allah ta a sai yanzu ka tsufa yanzu ba ka irin wannan qiyamul lailin da kake ba ka iyawa yawa ka tun ba ka iyawa zuwa wajen wa'azi yanzu ba ka iyawa ka tsufa sai a rinka rubuta ma kamar ka yi yanzu ko da ba kai ba sai rubuta ma a rubuta ma a da ke rubuta ma lokacin da ya yaro shi na illal ladina amanu wa amilu salihati fala o ajarun gairu mamnun su kan za a ba su ladan da ba a yankewa ko da sun tsufa ko da sun yi Allah zai ba su lada gairu mamnun saboda bi saboda sun yi aiki na kwarai na'am فما يكذبك بعد بالدين to wa zai zo kuma ya karyata ka bayan duk bayanan da ya ce babu tashin kiyama wai daga duniya sai kaduna ka sha kashi ko أليس الله بأحكم الحاكمين ya akwai wanda yake hukunci ba Allah ba akwai wanda yake Allah iya hukunci akwai wanda yake Allah hikima a Allah ya yi ya kowa iya hukunci shi yasa yayi hukuncin cewa ka bi Allah ka shiga aljanna ka saba manzo Allah ka shiga wuta yace ga Qur'ani ka karanta yace ga hadisan manzo Allah ka yi aiki da su yace ka bi da'a ka disanci ka shiga aljanna ka kai zalunci kuma ka shiga wuta hukunci ne na Allah baya tashi in ka bi Allah aljanna in ka kibi Allah wuta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa muna godiya kai da gaske ga mutane wannan gari da kuma wa'inda suka zo daga nesa suka tarbe mu muna godiya Allah saka da alkhairi Allah shi biya a ga liman ali ga malam musa ga wancan matashi malamin da na mata da sunansa mala abubakar oh to korana eh, ne kenan eh, mala abubakar so muna godiya Allah saka da alkhairi ya ko da zai yi jawabi sai zai mu jawabi dan ko babu sai mu sallame mutane